gari babu fegi matiba ina za ka kwana idan gari babu mata a'a gari babu mata kwauro ina za ka aure gari babu mata kwauro ina za ka kwana ina ma ina ma am ina ma da naira mura arziki na Allah ya kawo ta.
Allah ka aiko da naira mura arziki na Wurare ko rarraba.
Allah bani in fada in yi sadaka in yi kyauta in ji daɗin rayuwata Ai yayi mai abin da muke so ma ne.
Rayuwa zama da masoyi lafiya ya haka da ida ne ya ki ta kauna Ai bai san ka san ka yake ko dare ko rana ko bacci kake yi zahin ne baka nan iya kaunar ka.
dan jarin ban mana mai lada jin mai ta kyauta man Yankan dan jauro ba. Yankan dan jauro. Labawa ji mai mota.
dan kurbi in sanu da diya in ji ma iya ne ne Alheri.
Zan halin ƙauna Allah hada mu da ina ma ita.
ina, Nera.
amma ina ma da naira. In mura arziki na, Allah ya kawo ta Yusuf. Mai Allah abin da ka muke so.
aiko da naira. In mura arziki na, Allah ba ni in bada. In yi sadaka in yi kyauta, in ji daɗin rayuwa da. Shi sha'ani na roƙo, sani mun gode Allah. In wani ya hada ka, to wani sai ya baka. Ita kyauta ba ta zama dali in ji mama. Kyauta ba ta zama dole in ɗan ra'ayi ne ba. Gaba da zaidu na kudi har gudu bale mutumin hali ya biya ni kundiyar gudu bale. Gasa idi dan gudu bale, ina rufa idan gudu bale, kamalin da timin mota, ado dan gudu bale. Ɗan gudu bale, ɗan jimawa ɗan gudu bale. Na kwaya da yara jama'ata tare da ɗan malka. Yawa ganga, to yanzu ni na ne. Aji ado na ningi, Umaru sanda ningi, ɗan maraya ningi, Alaramba na ningi, baban gida na ningi. Kamu gaba a ningi, da inda ali na ningi, jama'a ta ningi, lamin da amma a ningi. Zainab yara ina zai dauta ningi, Allah ya kubun Kaduna, ningi da rana ga Ubangidanmu. Iiii. Alhaji Daudu mai gardu mamaci mana yau bai isowa. Mala Daudu ka taso. Alhaji Daudu mai garduwa. Daudu kuna neman kuɗi kuɗi suna neman ku. Sai aiki cibus. Yau ya samu. Dan namijin doli uban gidana. Alhaji Daudu mai gardu mamaci mana ne. Na ya sako to audu mai gidan mamanni. Ta sako to audu da rana sa. Ran da na je mai yaban sha wuya ba daɗi na sha.
Daɗi muka sha malam.
Daɗi na da mutanen mai akwai kuɗi.
Akwai nera.
Tare da isa kaza, isa kaza. Ban raina fa, ban raina fa. Halin ƙauna ya mutu mai na bai isowa. Iya. Ina mai ba dan karamin mai dawa yake baro kare na daji biri ya koro shi matarsa ta kori kura ya zo cikin gari ya kamo canwa wai yana kirari shi kaura ne mata ta fi jarumta mata.
ya ɗauki mushin kaza ya yanka ya ce makwarwa ce Auren mata ke nan.
ya ɗauki kwalba ya buga jikinsa amma kwalbar sai ta kama Allah ka raba mata kawai.
idan wajen nan da ƙauraye kuke ai gagare na faɗa maku da babban murya idan wajen nan da ƙauraye ake ai gagare Shi ne ya baka naman zomo.
gagara kuɗi kuma gagaran daji ɗan ƙaramin mai dawa yake neman daru cikin gari idan an gan shi Ya tsoka.
shi kauga gare sai ya shiga daji nama yake kamawa Allah ya yarda Ai gidan sana mai ɗalibai ya riga ba ta mana wanne sai yanzu ne ba ka naira goma.
yara ni da gagare mamaki ya bani da na samu gagare da daddare sani ina butawa na gashi da fitila a hannunsa mai haske Irin ta zama tabo shi kenan. Mutum na zama Adaman ba.
mara shi yake halkata ya ce ta farauta ce na ce a kira man mutumin nan ya zo shi mun gaisa Gagaram.
na ce gagare wa sunanka ya ce sunan shi gagare ga kuma haruna shugaba ya zauna An gwada.
amma na yi ta mamaki sai ya ce mani ƙaura ne na ce mashi gagaro in dai kana zaman ƙaura ne ina buƙatar nama amma a cikin jeji don Allah ka jona ni Ai he ka mana ɗirke can zomo ya ka mana fatar gaza ya ka mana fatar barewa mana. Ai duk suna nan yanzu.
sai ga zomo ya bani kuma ya bani fatar gada na dauki an ce duwan da ya ci zomo ya shi gudu Arai.
hakika wannan mutumin na ne Allah ya yarda Kai kiran kungiyar 'yan mafi ɗin nan kungiyar ta da rama mana. Kungiyar mafi a kiran su dan lalala kungiyar su dan kuma bako.
mai da wannan banza ne in ya shiga jeri babu nama babu mutunci ya zo gida a wadaje fata-fata Wai kama akwai rauni yan gaba.
ba zai haɗuwa da akuyar mutane ba ya yanka ya ce barewa ce Ai shi kenan mana he ka mana naman barewa mu ci. Shi gagarau da bani na bambarewa gagarau cikin daji da bawa alhaji musa na salatu allah shi ma za ya tabawa Ai da ta iya nan mana he ya ci naman doman. Ya soya mana abin mu aka yi muka ci muka koyi. Duk yaran ka mun inda yi kana kana.
buƙatar naman gada rashida yo rashida yo rashida alhaji musa na sale in kana son naman gada He ya kawo to masa.
kwantar da hankalinka Ai gagarau zai baka.
tun daga garau na san shi ya san ni na san shi sai ka samu ba Alhaji Amina. Ai na kiran ta.
Rashida ta Alhaji Isa ne, Rashida a gaishe ta Malam Datti mai kosai. Datti mai kosai. Kana ado ka kwaba. Oh, ka kwaba.
Ga mataimakin shugaba Haruna Gundumar ya riga mata mara.
Barin ka Malam bado mai ma ɗawainiya.
masu kyauta a cikin Ai masu kyautar da yanzu ya ba shi naira goma ya kara ma naira goma.
Yi ganga je ka dawo ma. Bane da ya saba Muhammadu.
Ai ga nan zaɓen mai ɗaure ne shi ne ba na haka shi ne na gona da Muhammadu Sani. Sai a bar mutum a kan aikinsa da Allah ya riga ya bar masa ikon ya nema ya yi.
Idan wani ya saba, ni na san wani bai saba ba. Muhammadu.
Ai zaɓen mai ɗaure ne shi ne ba na haka shi ne na gona. Da haka mai son ka son ka yake mai kin ka ma kin ka yake. Wannan ka raba mana sharrin mikiya.
Daɗin zama da masayi kenan. Ya sa maka halin ƙauna. Muhammadu.
Kamar yadda na saba da Hajara a gidan Amina shigo shi Muhammad Mai Suleiman da Hauwa Kurin Majina Hawa da Gaiso Kagayya suna bin da zadin makole.
Shugaba Amina uwar zalifa, kekin wuce kawa sai dole ta hajara ta ba ta sama yi gori birnin hehu
daɗin da nake ji yana ai ga habiba da maunana ta yi gaba ibrahim ba ta yi gaba ibrahim kenan mai gidan mutanen waran ana gafa ta malam
na gode wa amina balaina ba ta nuna mani halin kauna na gode Mariya ta dan jaure mai dalla dalla Allah ba ta ke he godiya tsakaninmu da ku amma sha ta ne sun girma roƙa baki
ayyamin bayamin ana kwana ana tashi zani haka ne malam muhammadu mai rai ba matsiyaci ne ba ayin Allah ya ma arziki ya ka ya gafa ta malam alhaji halari shugaban kasa ba ta ake hukuma ta rama tsinki a gida ba nisa ciyaman ai zama bai da wani ne ba daga hirirgo
Takurin guda bar Allah sunanta, ya riga ya ɓaci, ya ba cin dina ba hanya tana yaren ya kura. Saboda maza jari ne, ni kana saba da mazajen gaske masu kama hanyar Legas. Inda maganar mata ce, a daura duma jamutana. Amina ɗaya na bayyana mutana mai kada karfan nasara. Na gwada maja karfan nasara ba raina ba. Inda maganar mata ce, Ali gurgu maja mutanen gina ke samun sa idan na je ni. Na dole ga jababan hannu mai kaɗa karfan nasara. Ina dan macijin mata da na ba maja mutana. Na ma na imamu maja karfan nasara uban ɗaki na. Na tuna da isa kaza. Judu ɗan ma mota mai san gudu uban shi ya sai mai uban ɗaki na. Na ɗan kama wuta ɗan jaro maja mota na. Adu na gaja baban hannu mai kada karfan nasara.
hali ban damu kenan A da na maja mota ne. Garba cikin maja mota ne.
maza masu kama kamar samu ba Allah kawai herra Gwamna ɗaya ne masa gwagwagwa. Ɗan garba baban garba na jija uban binta uban shehu.
ka ji mai gidan mutanen gai kenan Dan waga mai raka sani baban sani.
haka ja Birza abin ta dalla dalla tun da na saba da majakar far nasara uban ɗaki na. Sani da raba mata mai shawo uban ɗaki na. Na alhaji sa'idu majakar far nasara ina rufai mai motar na. Sani ya ba gwiwa. Ana rama majakar far nasara. A doka kwaba maja mota ne.
datti direba kamar yaro maja mota ne da ti direba direba maja karfan nasara masu kama hanya daga kwarai shi ya zo da adamu duniya maja mota ne alhaji dan juma maja mota ne ke ciwanci uban gida Ga tana tudu ga tana gandara tudu.
mai mota
he sale
tana da malin sale na dan ladi dan tangarwaja lodin karfe he sale mataya in ba taya ta aje za a yi a bani ba asara ne ba in na faɗa ba asara ne ba garba tsari na maja mota ne garba turman haɗa da maja mota ne alhaji garba rana maja mota ne shawo na fati kwamalan maja karfan nasara uban ɗaki na ne ka yi direba ko ba tuki ka wuce katon banza na bi mu dan gaban gara mai mota Yare masa gwagwagwa ɗan garba baban garba na jiji uban binta uban shehu amir zaba da sa'idu baban adda ala gaba ta mala Ina sa'idu baba adda maja motana kwarai dan mun ci mun sha a gurin sa saba da maza jari ne idan magana direba nake mawa to sana da da ina zanawa ai he mu sai ku dan maciji mijin yin dayi maja karfan nasara uban daki na na gaji ya kusa kwato wannan motar sa tana birge ni gaba gari ba kasuwa tsaka ikon Allah ne kwatan gida kware aban hawan gauraki baban ɗaki na barai na bakwaran baban kambu da mata biya durin ƙwa da bayan gare ni kuma ga kiliyar rani mamu sai ɗan amadu an gwankan de sanin mamman san na gare ku ke nan mamman ku mamman mai kenan mamman ba dan mamman lura mamman san da rawa gurgu a kira ni ana gaba da mara da amarin dereji ku kula da mutanen yanzu ya'yana su ba mutanen yanzu idan ka bi karfin riga da jamfa kuma in ka bi karfin wando sannan ka bi karfin huda ka samu kuɗin bata sai ka kwanda abokan gaba kullum amma barar aniya laya wanda da ya yi baka dan kansa muhammadu Allah ya raba mu da masu bakar zuciya da bayakan malam dan bakar zuciya ya ce gaban dira babi abba na hungu balai na baba mai gidan mutanen ta kai a ta kai muke samun su gaban gaban dira da babi na malam yusuf na daba uban gidana kungiyar mu ya ci allah balai na ba ya ta na bijo alhaji tibi'o balarabe uban ɗaki na ta kai nake sabinsa idan na je na alhaji amur sarkin kasuwa mutanen ta kai na alhaji amadu sarkin kasuwa uban ɗaki na alhaji bawa argungun balai na mai miji alhaji ya jin manya da mijin binta kenan mijin da ya ya hakan ne nuna mani shi ɗanin shi daidai ne
yau muna tare da ni in Allah ya rufa da gaba ta mala za mu je mu miƙe gabar ma in Allah da zama da masoyi kenan kura gudu ga zaki yalo zaki gudu ga karkandan karkandan gudu ga tulbar giwa karo da karo sai rago Allah in ya ruba ma farko ai ba mai yayi ba wanda zai ya zo ya yi ba sai dai shi Sa'idu baban adda direba majamota Maza masu kama kamar- ba wa kore ta goma ya nuna mani halin kauna na gode ai eh dankan nan dauro maza mota na da gaba ta mala dankan nan dauro rabawa ji mai mota
yo ina rufa ina mota saniya ba ike a oban ɗaci noni Allah haji shugaban ƙasa Ibrahim baban gida. Allah ji shugaban ƙasa Ibrahim baba. Alhaji kuma suke kabar su da Allah baki da shugaba mai girma shugaba mai cikakken iko ba
Alhaji kuma suke kabar su da Allah ya fi daidai. Namijin nuni a gaban ka da karfi baba. Namijin nuni a gaban ka da karfi baba. In kuma babu hankulin sai yaro ya ji a da babba ne. Amma wani ya san ta duniya wani bai san ta duniya ba.
ai komai ya duniya ne a sana a sana da gaba ta mala mai daɗin hira haka duniya take Wani ya san halin mutum wani bai san halin mutum ba.
a'a abin tsoro ne
Yan wani ya san halin mutum wani bai san halin mutum ba. Shi ba abin duniya ɗan ra'ayi ne, in ji mai yar gangar Hausa. Kowa da abin da ke so a zuciya ta.
haka ne malam mamman sai Wani zaman lafiya yake so wani neman faɗa shi ke kullum.
ai wani ya raba da jama'a ko dare ko rana a kullum malam ko
wani neman arziki yake wani neman tsiya shi ke